Yayi ma ziyarar gani da ido na yadda shirin ke gudana a jihar Taraba. Hadimin shugaban kasa kan harkokin samar da aikin yi Mr. Afolabi Imokede wanda ma shine ya jagoranci ga gwamnatin tarayyar ya koya ba ne da yadda matasa ke son rungumar shirin na yan fawa wanda ce an kirkiro da shirin nema da zimmar samar da aikin wucin gadi ga matasan da suka kammala karatu babu aiki wanda ya ce tuni kulliya ta suma biyan kuɗin sabulu haka nan ma hadimi na shugaban kasa ya ce kawo yanzu gwamnatin kasar na kokashe zunzurutun kuɗi da ya kai naira biliyan shida a kowace wata kan shirin na yan fawa wanda don haka ne ma ya shawarci matasan da ke cin gajiyar shirin da su tabbatar sun yi adashin gata da wani abu daga cikin naira dubu talatin din da ake basu a matsayin allowance kowane wata. We are in Taraba to monitor uh, the empowered beneficiaries Mun zo ne mu gaida shirin ke tafiya kamar sauran jihohi kuma manufar wannan shiri shine a samar da ayyukan yi inda wasu za ke tura su makarantu wasu kuma wasu wurare kai har ma da hakan noma kamar yadda muka tara a nan don haka ya kamata a mai da hankali domin kulliya ta biya kudin sabulu uh, uh, a jihar taraba dai fiye da mutum dubu uku ne ma aka dauka a wannan shirin inda tuni wasu ko suka so soma karban alawus yayin da wasu fiye da dubu ɗaya kawo yanzu ma ko kwandala ba samu ba batun da ko ya kai wasu su ma yin zanga-zangar lumana to ko me ake ciki ne game da waɗanda ba su samu kudaden nasu ba har ila yau daga hadimin ne shugaban kasa. 200,000 were deployed by November uh, last year to the 36 states and FCT. Ku yi hakuri, za mu duba ku kanku domin ko wannan matsala ba wai ka a nan jihar Taraba ba, akwai irin su a wasu jihohi. Wasu matsaloli daga banki ne, wasu kuma daga yadda kuka cika bayananku ne. One is to interact with the uh, volunteers themselves as you have seen me do in every look. Ita ma da take karin haske mai kula da shirin a Taraba wato focal person Mrs. Beatrice Kicina ta koma nuna farin cikin ta ne da ziyarar tawagar daga Abuja wanda ko tace zai ma kawar da zargin da tun farko ake musu na cewa sun yi wa kacika tashi ne da kudaden. Allah ne ya ansa addu'ar gaskiya sun zo a lokacin da ya kamata su zo lokacin da akwai damuwoyi kala-kala irin lokacin da su empower volunteers ne especially da unpaid sun loka cewa mu muke cucin su kuma mu muka cancanta sunayen su ko kuma mu muke karban eh, ajinsu su ba wainan sun zo Allah ya taimaka mana sun zo su ne yan empower sun suka yi wannan aikin empower sun suka zo suka faɗa gashi yadda empower aikin yake to wai ko me waɗanda ma aka ɗauka cikin shirin ke cewa ina ta zuwa bana ba a ce min na da matsala in na je sai a ce min ban da matsala ba ne har yanzu dai ban samu ba an samu ta zuwa mu yi raki. kamar ni na je na yi gyara ya kai su biyu su uku idan na je sai a ce min na ban da matsala sai na je gyaran gashi an manna suna na kuma da kuma sai samar da aiki yi na mako cikin kudurorin gwamnatin Buhari wanda ko take tutiyar cimawa kafin ƙarshen wa'adin shekaru hudu wanda kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da hakan Ibrahim Abdulaziz Sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya